has come and gone, Eid has dawned upon us. Thank you, Allah, for this blessed day. It's a time of happiness, a time of joy. Thank you, Allah, for this blessed day. Eid Sa'id, Yawm Farhan, Yawm Jamil. Masu kallon mu a ko'ina, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. barkanku da wannan lokaci kuma barkanku da sallar idin azumi a masu mu dangane da sallar idin adimi muka tsaro muku wani shiri mai suna idi a garuruwanku ko kuma idi a biranenku shirin da zai duba yadda ake idi a kasashen hausa da duk kasashen duniya da ake da masu kallon wannan gidan tv mai albarka eh, domin gudanar da wannan shirin mujiya ake yin sallah a waɗannan kasashe tun daga shirye-shirye da ake gudanarwa ranar jajibirin sallah har ranar sallar kanta da kuma rana ta biyun sallah ta ukun sallah zuwa da karshen cin bikin sallah na gayyato muku malam muhammad ma'ad daga kasan nijar da kuma alhassan alhassan kayarda daga kasan najeriya ina muku barka da zuwa wannan fili da kuma barkan ku da sallah to malam muhammad ma'ad zan fara da kai wato a kasar da ka fito kasar Nijar yaya ake tarban wato shi idin sallah tun daga ranar jajibiri kamma a zo batun ganin wata akwai shirye-shirye da mutane suke yi ma idin sannan in akwai yaya shirye-shiryen suke aiwa ana mai matuƙar farin ciki da bani dama da an kayance wani abu game da al'amurkan da suka shafi kasar nijar dangance da harkoki na sallah idan aka ce yau rana dubi wata ne washe garin sallah al'amurka suke caccanzawa taharruka cikin gari suke caccanzawa game da didima wadda ake yi za a yi fuskanta ta sallah kuwa masalan idan aka ɗauki kaya na masarufi wannan rana kami washe garin sallah abubuwan suke ƙara kuɗi kuma daga cikin abubuwan da suka yi ta'aliki game da al'adar da ake yi cikin wannan lokaci zaka iske daga cikin mata waɗanda ma ba su taɓa zuwa kasuwa ba ran nan suke da hurriya ta su ta kasuwa tunda kasuwan ne suna ci sai dare ya ida bi ma'ana sai an ce ana kiran sallah lokacin za a shiga eh, ras sallah hmm. sannan kuma eh, akwai al'amurka masalan idan aka ce wa an ga wata hmm. daga fanni na hukuma hukuma take badowa masalan nishanu. gidan mai unguwa mm. a yanka a rarraba ma talakawa cikin unguwa to bari in tsallaka ga bakon nawa guda daya eh. kai ko malam alhassan alhassan ka yarda daga kasan najeriya idan aka ce gobe sallah ko kuma ranar jajibiri a takaice wa'anne irin shirye-shirye ne ake yi a inda ka fito ah, bismillah salatu wassalamu ala malla nabiya ba'd wa ba'd kaman ne dai inda na sani shine musamman a masarauta ta zazzau ma'ana zaria idan an tashi yin idan lokacin sallah ya zo musamman karamin sallah yadda bukukuwan da ake yi shine na farko za mu samu daga janibin mahauta suna irin nasu wasanni wannan ina magana ranar jajibiri gobe sallah wa'in ne shirye-shirye ake musalla to shine shirye-shiryen ne da ake masalla shine akwai nau'ika na yanka mm. yanka shanu haka mm. da ah, yanka shanu sannan kuma haɗila yau akwai bukunkuwa na yin sallah mm. kaya kenan da ake siya ma yara na wanda za su shiga da sauransu sannan kuma kafin nan akwai nau'i na ganin wata da sauransu da ake ma ake yi sarki za a sanar da sarki ma'ana eh, mutanen gari idan sun ga wata sukan sanar da masu anguwanninsu cewa sun ga watan watan sallan idi kenan karaman sallah da muka san shi a yaren mu ta hausa to daga nan idan an sanar da haka akan sanar da shi mai anguwa kan sanar da jiha ma'ana sarkin gari cewa ga da aka ga wata da sauransu shi kuma sarkin gari sai ya sanar da al'umma cewa an ga watan azumi to akwai nau'ika na kuwa haka na daga abin da ya shafa al'adunmu na hausawa yanayin dinkuna na shigan hausawa riga da sauransu sannan kuma sai yanka da abin nan sannan sai kuma farin ciki da za ka iya samun shi tsakanin ah, yara da sauran manya maza da mata ya yi to bari in koma ga malam muhammad daga kasar nijar eh, malam muhammad in ka kula al'umma mutane ne kashi daban-daban akwai yara kanana akwai matasa ko in ce samari akwai tsofaffi idan aka ci gobe sallah musamman ma aka ce an ga wata yaya kake ganin al'adun yara suna kasancewa shin irin abin da manya suke suke ko kuma suna da wasu shirye-shirye da suke masalla su ma nasu na daban a can wajajen aiwa idan aka ce yau washe garin sallah ne mm. musamman bangaren matasa kamin wannan lokaci ya zo deja sun tattara kudade sun so wani rago haka mm. wanda za su keɓantar da wani wuri haka saboda murna ta sallah su yi wata walima haka nan kuma dangance da laci za magidata mm. kamar makwabta matsalar mutum fudu za su hada kudade su so wani rago haka sai su raba wannan rago su yi jajibar da shi haka su ma yara ƙanana suke haɗa matsalan dala ɗari jika gwargwado abin da ya yi ƙarhinsu sai su tattara wannan ran sallah akwai abin da muke ce ma haka kamar yan walima walima ne za su su so dan asirkinsu da dan fantakinsu na sha har dai a cika dare ana murnoni da waɗannan abu kuma dangance da eh, abubuwan da suke dangance da al'ada mm. akwai daga ƙauyuka mutane na zauwa musamman makaɗa suna zauwa idan aka ce yawa shagarin sallah suke zauwa gidan sarki mm. idan suka zaka gidan sarki ako kiɗi da suke za a kwana ana kiɗi mm. nan gidan sarki sannan kuma bayan haka nan akwai wani abu da ake ce ma dallin dallin das masalan eh, samaruna da matasa idan wannan makaɗa suka zo cikin gidan sarki za a samu matsalan kamar ice haka sai a sa mishi kinjilo bi ma'ana bayan gari na shanu kuma abu ne sananne shi kinjilon mm. idan ya bushe aka kunna mai wuta zai kama tunda abu ne sananne wanda yake kamar ƙauyuka in aka samu karamcin itace ana fura wuta da shi mm. to wannan wuta idan aka fura ta mm. eh, matasa da yara za a bi makaɗan nan cikin gari ana tadda itacen nan sama suna kama da wuta ana kiɗi malam muhammadu tsaya mu amsa waya masu kallon mu suna son sanar da mu yadda suke sallah a garuruwan su wake tare da mu kuma daga wace ƙasa assalamu alaikum yawwa barka da zuwa afirka tv wa yake tare da mu kuma daga wace ƙasa to malam nuru stan barka da zuwa wannan fili to an yi sallah lafiya to yau kuma sai mu ji daga wajen ka al'ummar saudi su kuma ya suke tasu sallah eh, eh, eh. tunda mun ji wadda ake can ƙasa hausa nijar da kuma nan najeriya malam nura yana jin mu to ina ganin dai kamar wayan malam nura ta katse to bari mu dawo kan batun da muke yi malam muhammad cewa ana zuwa gidan saraki washe garin sallah makiɗa su zo su yi ta kiɗa har ma suna hita waje su zagaye gari matasa su kunna wuta ta kan jilo haka a zanki wannan ko a zan kewayawa gari ana murnar cewa gobe idi to yaya ake wannan zagaye wannan zagaye ana kewaya ne cikin gari mm. gari ake kewaya duk sashe-sashe haka ake kewayawa ana kiɗa matasa da yara suna biye lungu-lungu sashe-sashe duk ana, ana biya a ita zagaya wannan shine yadda ake kadiya ta wannan malam anasun ko dangane da abin da ya shafi gidan sarauta tunda kai ma da ka tashi kayan kama na wani yanki da ka fito a cikinsa a najeriya ita ce masarautar zazzau in ana gobe sallah ko shirye-shirye na masarauta da take yi kafin ranar sallar eh kwarai kuwa samun masarautar zazzau tana da irin nata shirye-shiryen da take musamman abin da ya shafi hawan sallah da hawa kaman kala uku haka na farko dai hawan da take raggazawa shine idan ranar sallah ne aka ce gashi sarki ya sanar da cewa gobe za a tashi za a yi sallah to sarki yakan fita daga gidan shi daga masarau daga eh, fada zuwa masallacin idi wannan ina magana kafin ana gobe sallah kenan shirye-shiryen da suke gudanarwa eh to shirye-shiryen da suke gudanarwa suna shirye-shiryen tanajin dawakai mm. na hawa mm. da sallama ma kowanne rawanin shi wanda zai yi hawa kenan da duk wani dogari da sauransu kayan sallansu da kayan hawa da kayan doki da komai da komai ma'ana komai yakan zama jahis yakan zama a shirye yake mm. kafin lokacin iyaka ko ana busa cewa lokaci yayi za ga mutane a sun tafi daidai wajen da suke hawa misali musamman masarautar zazzau da suke hmm. cikin zaria ana fara hawa ne tun daga kofan kuyan bana to kafin mu tafi ga batun hawa bari in koma in ji shi ko malam muhammad bayan an yi wannan kwanan kewaye da kiɗa kafin a fita sallar idi akwai wasu shirye-shirye da su mutanen suke yi haka shirye-shiryen da ake kamin fita zuwa amma mu kafin ka ba mu asan tambayar nan bari mu amsa waya wake tare da mu to muna maka barka da sallah da fatan kayi sallah lafiya hello kana jin mu to da alama shi ma wannan wayar tashi ta katse to malam amurka ce min akwai shirye-shirye da ake na kafin fita sallar mm. idi kamin fita sallar idi akwai wani abu wanda mutane ya fi ɗuka hankalinsu kamin a fita sallar idi shine zaka iske kowa yana ƙoƙarin masu fidda kono mm. ana ba yara gida-gida ana kan kono wato zakatul fitri kenan in na fahimta aiwa mm. zakatul fitri sali shi muke ce ma kono in ne inda ya danganci sai an hau mota na tu wannan lokaci ake ba mai moto ne a bashi ya tafi ya kai waɗannan abubuwa na waɗannan abubuwa ake kaddamar da su kamin eh, wanda zai yi su ya dawo zuwa shirye-shirye na idi haka misali ya yi wanka mm. kamin ya tai zuwa masallacin idi a takaice abubuwan da misali ake kamin zuwa tafiya idin nan ku to to malam alhassan sai mu je kai tseku kuma yadda ake sallar idin yaya ake gudanar da ainihin ita sallar idi sannan da wani irin lokuta ake gudanar da ita shi ta sallan idi ana gudanar da ita ne dai da kamar safe haka wajajen karfe tara kamar yadda kusan kowace ƙasa mm. tana da irin nata abin nan baya bambanci da awwa baya mm. bambanci da sauran waɗansa ƙasa inda liman shi ma zai fito ya salla ya ba limamin idi ne kenan limamin wanda ke ba da sallah mm. ya kan fito ya ba da sallan idi da da musulunci ya gudanar da shi to bayan an kammala wannan ba da sallan za ga yara suna cikin farin ciki da sauransu yanayin kowane za ga al'ada lokacin za ga wani ana yana sallama idin nan raka a guda biyu za ka ji an ba da bindiga tau to ka fara wannan magana a kan masarauta su mutanen masarauta yaya tafiya su idi take to tafiyan masarauta idi da yake yana da ɗan nisa tsakanin gidan sarauta da masallacin ma'ana daga nan kofar fada fadin zaria zuwa kofar zuwa masallacin idi da kenan eh, da kofan doka mm. can to yadda suke yana tafiya ne suna tafiya ne yawanci a mota suke tafiya suna tafiya tare da su akwai dogarin akwai kuma injiniya haka na irin sarakai da ake busa musu da duk wani abun da zai ɗaukan hankalin cewa mai martaba sarki ya fito zuwa idi a shan duk wanda ya makara ya matara shi ma ya san cewa lalle hanzarta saboda zuwan shi yana ba da daɗewa ake ta da sallah ba to malam muhammad zuwan sarakai idi wajen ku yana da bambanci da yadda waɗannan sarakai suke tafiya ana bin su da shantu ana kiɗa ana bushe-bushe da sauransu ko ko duk guda ne aiwa da ya zama ƙasar nijar kamar al'adu na sarauta mm. abubuwa sun kakkasu kashi-kashi yanzu masalan jihar mu mm. al'ada na sarauta ba su hi bashi karfi kamar bangare na harkar doki mm. misali irin wannan abu sarki in zai taimaka masallaci mota ce kawai za a shiga ba wani abubuwa da ake irin wannan shauɗi mm. kamar yadda ake to bari mu amsa waya assalamu alaikum ke tare da mu alaikum salam ke tare da mu ta waya ya isa ne daga najeriya salamu alaikum wake tare da mu malam yahaya isa barkan ka da sallah da fatan ka yi sallah lafiya alhamdulillah to malam yahaya isa a wace jiha kake a ƙasar najeriya ina borno ne a hausari mai digiri allah sarki da fatan dai jiya ka bi shehu sallah wani <laughs> umar na hausari bayan asibiti ba ingila zauro ingila zauro indan gumri ya yi to malam ya aka yi sallah a kasar borno jiya gaskiya alhamdulillah dukkan masallatan idi na maiduguri an yi sallah lafiya kalau muka yi sallah to alhamdulillah watan da yake na'am da yake nima dan jihar ka ne na san mu da wannan al'adar ta cewa a irin dogon hawan sallar nan da ake amma na san akwai imamul idini zai zo sallah mai girma gwamna zai zo zai yi sallah kusa da sarki a wa'in al'adu ake yi lokacin tafiya masallaci daga ita fadar mai martaba shehun borno allah ya kara masa lafiya kuma ya ja kwanansa an sallah da imamul ideni kuma shehun zuwa falon shi sai al'adun da ake ba a basa ba sai dai kawai rashin abun hawa da aka yi amma lafiya kalau muka yi komai da komai a maiduguri to alhamdulillahi to kafin nan kaji samari suna magana kowa yana faɗin yadda ake al'adun eh. jajibiri kasancewan ita ma borno zan iya cewa wani yanki ne da ya tattara al'adu da dama ƙabilu da dama ta gefe ɗaya gwaza babur shuwa arab da dai kanuri wa uba kenan hausawa fulani da dai sauransu iyaya inna al'adu ake ranar jajibirin sallah a can eh al'adu ne da ake da zuwa kogon sarki a kalli a fadin nan mm. a yi ga sarki amma dai zirga da kafa jama'a da duk sun yi an to alhamdulillahi mun ji daɗi sosai da wannan ko muke addu'a Allah ya kara kawo zaman lafiya ko ina a duniya musamman ma ita jihar Borno mun gode su ko akwai wani kira da za ka yi ma wasu al'ummar musulmai ko kuma ba da barka da sallah ga wasu mutane da ka keɓe. to ya yi kyau ya yi kyau alan gubro sai wani lokaci kana kan faɗa min cewa yanzu ku sarakai ya kai gama ga basu damu da sai an hau doki ba wajen tahiya sallah eh. ana iya tahiya da motoci hakan ga to bayan su sarakai sun tahi yaya suke sallah kusa da masu iko gwamnoni a shugabannin kananan hukumomi sannan bayan an yi da sallah suna da wani zama da za su yi tsakanin su ko yin cimaka ko wani abu dai hakan ga matsalan wancan za ka iske wurin sallah ta idi na sarakuna da gwamnoni kamin su zo wurin su shirye yake sabanin gama garin mutane kowane da wurin shi su dogarai da sarwansu da sarakuna da gwamnan jiha da duk makamantansu na mm. sannan kuma idan aka kare. sai gaisuwa da matsalan suke yi bayan an kare hudu ba kuma idan an kare hudu ba suka dawo eh, sarki suke zagayawa misali eh, gaida gwamna saɓani yadda ake yi wasu garuruwa za a hau doki shi ma wannan fanni cikin mota ne suke abin nan ake tafiya waɗannan ababe to kai mala alhassa mafi yawan masarautun kasarka na ji kana tsaya akan masarauta ɗaya wani lokaci mafi yawan masarautun kasarka da suka shahara ana wannan hawa da wannan zagaye yaushe ake fara hawan sallah yaushe ake zagaye yaushe ake kare shi to yawanci ana yin fara hawan sallah ne ɗaya ga watan sallah inda sarki zai fito daga nan inda ya sallah hmm. tare da hakiman shi da duk wani tawaga da sauran talakawa ma'ana mabiya kenan mm. za su bayan sun yi sallah sannan za su rinkaya su ma su bi wannan tawagan wajen yin hawan sallah to hawan kala-kala ne kamar yadda yake abu nan masarautar zazzau tana da hawa shahararru kamar guda uku mm. akwai hawan sallah akwai hawan bariki sannan kuma akwai hawan daushe ji cikansu ana yin su ne yau gobe a jere eh, ranakun idi na daya biyu ukun sallah daya biyu ukun sallah mm. sai dai shi hawan bariki a eh, hawan daushe mm. ya sha bamban da sauran hawan kamar yadda eh, hawan bariki shi ma ya sha bamban shi hawan daushe ana yin shi ne bayan ana fita ne bayan sallar la'asar mm. har zuwa magariba shi kuma hawan sallah ana fara shi ne lokacin da aka idar da sallah shi kuma sarki zai yi wato hawa na ranar farko kenan to me kuke ce mishi me sunan shi to hawa na ranar farko muna ce mishi hawan sallah to shi hawan sallah shi ake farawa bayan sallar shi ne bayan sallar to ina da ina sarki yake zuwa to direct kai tsaye sarki yana fara hawa ne daga nan kofan kuyan bana kofin koyon bana misali ga 'yan wasu masarautun ma'ana sarki yana fara hawa ne daga ɗaya daga cikin kofofin da suke garin shi suke garin shi suke kewayen ganuwa kenan na'am to daga nan idan ya hau ya shirya komai daman tintini na faɗa maka a shirye yake mm. ya ka kawai hutta ce planning ya ka kawai a ce an bita da mm. sauransu to kamar yadda yake shine farko wanda yake fara gaba mm. a masarautar zazzau ma'ana nan cikin zaria wazirin zazzau shine tawagan farko da ake sa shi a gaba don da shi da tawagan shi kamar yadda ka sani akwai 'yan lufudi akwai akwai akwai 'yan wasannin abubuwa dai da sauransu irin da mm. irin eh, irin kamar su masu kada ganga mm. maza da mata haka duk burinsu su fito lokacin su ga talakawansu ma'ana su hakiman da sarakuna kenan su mm. ga talakawansu kamar wani chance ne aka ba su dama ne aka ba su ta wajen menene ganin talakawansu su gaida talakawansu su kuma talaka su masu gaida masarakansu. to malam alhassan bari in koma wajen malam muhammad inda zan mai tambaya ɗazu mun ɗan taɓa maganar sarakuna da yadda suke yin idi to in muka dawo su kuma al'umman gari ba amma kafin mu ji yadda al'umman gari suke yin sallah kai malam muhammad a ƙasar nijar ya kamata mu ji hutu rabin lokaci mu dan sha ruwa mu dan sha alawa a taba da bino dai da duk kayayyakin idi kala daban-daban da suke nan a gaban mu masu kallon mu za mu je hutu rabin lokaci inda za mu dawo kuma mu ci gaba da jin yadda ake a wato bukukuwan idi a kasashen mu kuma kuma za ku iya bugo waya domin ku bayyana mana yadda aka yi idi a yankunan da kuke ciki ko kuma kasashen da kuke ciki kafin wannan lokaci nake fatan kar ku yi nisa da akwatin talabijin ɗinku domin ku dawo ku kasance da mu a cikin wannan shiri. Ramadan has come and gone, Eid has dawned upon us. Thank you, Allah, for this blessed day. It's a time of happiness. marhaban da bikin karamar sallah mazanmu da mata. Lale marhaban da bikin karamar sallah mazanmu da mata. Yau kuma gashi sallah ta zo dan a faranta rayunmu. dan mai godiya gon Allah wanda yake da ikonmu. mai sallah ta idi mai shagali domin nishadinmu ba shakka musulmi tun duniya Allahu ya yi mana gata. Lale marhaban da bikin karamar sallah mazanmu da mata. Dukkanin musulmi kaf da mazaje har da mataye. dama da hauni duk duniya da baka ke har da jajaye dattawa samari ‘yan mata yara da ‘yan yaye ga tibi siri na jaddada murna ku da mata lale marhaban da bikin karamar sallah mazanmu da mata done has come and gone. Eid has dawned upon us. Thank you, Allah, for this blessed day. It's a time of happiness. masu kallon mu barkanmu da dawowa daga hutu rabi lokaci da muka je a cikin wannan shiri namu mai takin idi a biranen ku wanda yake kawo muku yanda ake ididdika a kasashen hausa da ma duk kasashen duniya da ake da masu kallon wannan tv inda muka sanar tun a farkon shirin cewa mutane za su iya bugo wayoyin tarhon domin su bayyana yanda ake bukukuwan sallah a inda suke kafin mu tafi hutu rabi lokaci malam muhammad ma'ad na tambaye shi koyaya su mutane gama gari suke idan su sai kuma na tana ya kamata a ce na sake tambayin shi wato ko akwai wata al'ada da sarakai suke yi bayan wadda ya ambata mana malam muhammad sarakai suna da wasu al'adu da suke gudanarwa idi bayan wa'annan da ka faɗa aiwa sarakai idan suka dawo daga sallan idi mm. musamman dai can nahiyar mu mm. kamar yadda ni faɗi a baya Eh, sarki zai shiga mota misali ya zagaya gidan eh, gwamnan jiha da duk inda ya kamata misali ya dan gaido eh, amma akwai wata jiha masana idan aka ce jihar kwanni mm. tana karkashin jihar muni kuwa to wannan jiha sarki masarautar kwanni aiwa masarauta ce ta kwanni mm. sarki idan za shi wannan ziyara mm. sai ayi hawa a wanda ake yi za a jahaza mai doki dokin idan aka jahaza mai shi shi sarkin hauda shi ma ake yi bisa doki idan aka hauda sarkin bisa doki ligizami ma za a bashi sannan waziri shi zai ja dokin yana mai wani dan abu na wasa haka yana dan kai kawo haka kaɗan kadan. za a ta yi a zagayo inda ya kamata kamar gwamnan jiha da sarwansu sannan kuma idan aka dawo za a dawo masarauta sai akwai wata sukuwa da ake shirya takaitatta matsalan za a samu matsalan a ce naira dubu haka mm. ko jika goma kamar yadda muke amfani da su can mm. shikenan sai a turbuɗe su cikin ƙasa haka sai a bar halshenta mm. yanzu kamar gasa za a yi matsalan masu daukai guda biyu za su taho sai a ga wanda zai riga sabcewa da gudu za a yi tsere ne za a kudaden a aje su wannan dama wannan hauni wannan ga mai doki wannan ga mai doki sai bari mu amsa wayar wani daga cikin masu sauraron malam Muhammad sai mu dawo ka karasa mana zancen da kake salamu alaikum wake kan layi a Abdullahi ne daga Maiduguri a Hausari malam Abdullahi muna ma barka da sallah to kash wayan malam Abdullahi dai da alama ta katse to kafin dai Abdullahi ya dawo ko kuma kowane mai sauraro a ko ina yake a duniya ya bugo mana domin mu ji yanda yayi sallah bari mu sake komawa wajen malam muhammad ma'az daga kasar nijar inda yake kan faɗa mana wasu daga cikin al'adun da ake a gidan saraki a kwanakan sallah malam muhammad in aka aje waɗannan kuɗi mm. yaya ake yi aiwa waɗannan kuɗi idan aka aje su za a sako da dawakai guda biyu mm. ana son yanzu kowane a cikin gudun da yake yi mm. ya biyo ya sauci wannan kuɗaɗe shine kenan akwai lokacin da zai zama mutum zai sabta sai ya sabto ba zai sabto komai ba to in baka sabta komai shikenan baka ci gasa ba sannan kuma daga cikin abubuwan da ake yi wannan wuri mm. akwai masu 'yan taurina zauwa da mm. yukaye suna yankan abin nan suna yankan cikunan su da sarwansu mm. akwai daga cikin al'adu wani zai zo ya kwanta a aza turmi bisan cikin shi ana daka kuma ba za a yi komi ba duk a kofar sarki eh sannan wasu al'adu da ake kuma kamar eh, masalan akwai wani sarkin noma da yake zauwa mm. wannan kuma tsofan tarihi ne idan ya zo al'adun da yake gwari masalan iya fidda fula mm. idan ya yi haka shikenan haci za su rere to kuma wannan al'amari mun san cewa wannan shi al'amari eh, idan aka ce haraka ta al'ada dole eh. sai an ce haraka ta gargajiya mm, kuma an ka ce haraka ta gargajiya tana da mm, alaka da surkulle surkulle mm, kenan wannan duk ba zai ba mu mamaki ba mun san eh. abubuwa ne wanda suke ana surkulle surkulle to malam bari in koma wajen ah, malam alhassan alhassan ka yarda malam alhassan alhassan ka yarda idan aka ce an ga watan idi an je an yi sallar idi an dawo yaya su masu ya'ani mutane suke kasancewa a gidajensu ya'ani bukukuwan sallah da su mutanen gari haka gama garin mutane suke yi a gidajensu ya suke kasancewa a kasar da ka fito to mutane sun sha mabambanta talakawansu da masu kudinsu yadda suke idan an sako sallah akwai al'adan da muke yi a 'yan najeriya musamman arewacin najeriya nan akwai tuwon sallah da uwar gida za ta yi shi ta rangada mushe miya ya ji nama da sauran duk wani kayan alfarma mm. yakan na yau da miya zai ji ya yi mm. kyau eh, menin jan miya raba dangi ko jan ya raba kashe kwano to idan ta yi shi mm. daga nan lokacin za ta fara aikawa gidajen 'yan uwanta gidajen makwabta da nuna farin cikinta mm. da cewa wannan sallah na ya zo sannan kuma su ma sukan yi haka mm. kama ana samun canji ne wannan sura ma wancan wannan sura kaga akwai nau'i na taimakekeniya tsakanin masu kuɗi da marasa shi na'am to dangane da yara fa akwai wasu bukukuwan da suke gabatarwa nasu na daban in aka ce an yi sallah an dawo to shi yaro ko da shi za ga bayan an sa mushi wannan kayan nashi ma na alfarma an mushi ɗinkin sallah to yana da ganin cewa a kai shi ziyara can a tura shi kai ma yar uwan shi ziyara wancan ko makwabta da sauransu shi ne kawai nake ganin sannan to malam muhammadu zan sake mai dama irin wannan tambaya yaya kake gani to bari mu amsa waya tukunna sai mu dawo ah, salamu alaikum wake kan layi Abdullahi ne daga garin Maiduguri. To Malam Abdullahi ka da sallah da fatan kayi sallah lafiya. To Malam Abdullahi Maiduguri birnin Shehu jiya aka gudanar da bukukuwan sallah na farko yaya aka yi bikin sallah to alhamdulillah haka ake fata yadda dai yara suka saba a je nan gidan zu da sauransu duk ya ci gaba da kasancewa insha Allah Eh, duk an yi wannan abu to alhamdulillah ididduka kuma da ake da dama tun daga filin su kuwa folis girawun madinar shi abul fatihi da dai ko ina da ake gudanar da idi da fatan mutane sun cika kuma an yi sallar idi lafiya an yi gaba ɗaya wala kuma na'am na'am abokin karatu na na mako na mako wami Allah sarki a ah, mana Abdullahi barkan kar sallah <laughs> lalle ba turka shi an dade ba haɗu ba lalle to mana abdullahi mun gode sosai dan Allah kuma mana abdullahi sai ka ba yan control wayar ka su rike mu insha Allah zan sake kiran ka mu sake gaggaisawa to na gode sosai mana abdullahi kuma duka masu kallo ah, sun gode to ban sani wa abdullahi kasancewan ɗazuma na faɗa cewa mu mutanen borno mutane da muke da mutane ƙabilu da dama da al'adu da dama a cikin al'adun da muke kira ko akwai wata al'ada da ake gudanarwa a ƙasar borno wadda tun ɗazu baki na ba su kira ta ba sai ka sanar da mu ita to da fatan dai malam abdullahi ya yi sallah lafiya kuma muna ma dukkan masu kallon mu barkan su da sallah to bari in koma kan baki na na'am to alhamdulillah alhamdulillah barkan dai barka barkan mu dai barkan mu dai yayi kyau sosai yayi kyau sosai Allah subhanahu ta'ala ya kawo zaman lafiya a ko ina musamman ma a garin maiduguri babban birnin jihar borno da kuma jihar borno ma baki daya to malam muhammad ina jin na juyo gare ka cewa su mutanen gari haka wayan al'adu suke gudanarwa bayan ɗazumin ji al'adun da ake a masarauta mun fara da masarauta ne kasantuwar bikin masarauta baya tashi sai da al'umman gari in aka ce sarki ne ɗaya da wadawan shi ba lalle ba ne su ji ƙarfin gwiwa wajen gudanar da dukkan al'adun da suka son gudanarwa shi yasa da zaka ce sarkin noma ya taho sarkin kaza ya taho mai kiɗa tilmi ya taho da dai sauransu to wani irin al'adu mutanen gari ka mutanen gari al'adun da suke gabatarwa kamar dai abu ne wanda yake sananne na farko shine abinda aka yi shi muhimmanci shine haraka tuwewayi da ake yi za ka iska ranar sallah akwai namomi naman kaji mm. naman zakara naman abin nan talotalo mm. da sarwansu nau'i nau'i sannan wannan abinci za ka iska ana ba yara suna kai musamman gidan sarukun ne da sarwansu da makauta da sarwan wanda suka cancanci a ba abinci sannan kuma dangance da matsalan samari matasa za ka iske su idan aka ce ranar sallah ne an dawo daga idi za su samu wuri su zamna su aza shayi sannan a samu wani matsalan tarmus kamar a ce hafaza haka mm. a sa ruwan sayi da wani ji nan a sa kula kenan ana sha za a ina ana huta a kan waɗannan abubuwa shi kuma dangance da al'amurka na yara mm. za ka iske akwai wani wuri wanda yake keɓantacce ne game da yara mm. ana zuwa a yi wasanni a koyi motuna mai koyon belo yana yi mm, don ni belo keken hawa yara suna wanda bai iya wani zai samu fursa sai ya iya mm. wanda eh, ake koyon moto shi ma mashin mm, dala biyar kamar mu ce naira goma hakan gani naira ashirin mutum hau da yaro ya ta ya zagau kuma wata umma maki malam mamur kusan wani al'ada kusan kowace kasa na ga ta shiga eh, kwarai da gaske haka ne kamar yadda hausa suka ce nijar da nigeria mm, kwarai da gaske haka ne to malam mamur su ko mata tun ɗazu sai mu ce yara manya sarakai iyayen mu mata da ya kamata su ya kamata mu fara tambaya to amma kasancewa mun san duka dan su faranta mu ko ware. tun daga waye tun ana jajibirin sallah suke mm. ta wahalce-wahalce da aikace-aikace bayan duka an gama dan huta wa'anne irin abubuwa suke kaddamarwa da ke nuna cewa dai su ma gare su duniya take sallah mm, gaskiya da shi mm. janibi na mata mm. abubuwa ne wanda ya yi irtikazi akan su kawace ko suka mai dama ma'aniya wato ado ado kawai suka mai dama ma'aniya za ka iske matasa za su to kafin mu ji matasa suke bari mu amsa wata waya assalamu alaikum wake kan layi lafiya lau alhamdulillah da fatan kayan sallah lafiya eh, alhamdulillah sannu sannu ku Allah maimaita mana Allah kai mu taba din badada ya yi kyau ya to daga wace ƙasa kake kira daga wace kasa kake kira daga Najeriya ne Najeriya wace jiha ne to ya aka yi eh. sallah a can jihar Neja Najeriya na'am to ya aka yi sallah a Najeriya jihar Legas kace ko? Na'am to ya aka yi watan idi a jihar Legas. To wannan kira da muka samu daga birnin iko eh, tsohon kafital din ƙasar Najeriya ya katse da fatan wanda wannan kira zai sake juyo mana da kira. Malam Muhammad ka fara magana akan cewa mata sun fi matsawa akan abin da ya shafi kawa a ranakun sallah wa'in na daman na tana maka da kokarin da suke wajen a yi mutane abincin sallah a tsabtace yara don tarbiyyar yaro babban abu ne amma za ga su cikin mintuna kaɗan an gama wanke yaro an goge mai kaya an sa mai yaya su nasu adan yake kasancewa kamar yadda ake ta fama kafin sallah namiji ya sai shadda shi ya kai wajen tela haka dai ai idan muka ɗauki janabi nasu su kamar yadda namiji yake sayan shadda a dumka mai suna su dumkin in bai samu ba an yi samun matsala to da mu can gare mu suna zuwa su tada mu madumki hankali to fa gaskiya in ba su samu dumkin su ba to kuma masala a ce yara sallah komi dare ne in tana son dumki mata tana iya zuwa misali wurin mai dumki ta matsa mai dole yadda za a kare dumkin nan kuma ya danganci misali ran sallah kawar da suke in sun sa za ka iske matasan mata mm. hijabi ma wanda suke sa hijabi ba su sa hijabi saboda dole dumkin ana son a gane shi gaskiya ne eh. an kashe kuɗi an mai siffa zibi da sauransu za a je gidan kawaye da sarwansu da aminan mm. arziki da sarwansu kuma dangance da janibi wanda suke da samari dole za su dan kewa wajen samarunan su amso barka da sallah to ka fatana mun malam alhassan batun barka da sallan nan tun daga yara kanana zuwa matasa yaya ake barka da sallah a Najeriya to barka da sallah a Najeriya shine duk lokacin da za ga yaro ko yarinya maza da mata mm. da manyan ma za ga duk lokacin yaro ya tafi ziyara wajen guggon shi ko kuma yaro ya tafi ziyara wajen innan shi ko kuma ya tafi ziyara wajen kakawun shi ko kakan shi wannan nau'ikan dai na dangin shi ko kuma na manyan mutane ko sarakai za ga akwai nau'i wani za ga nama ake ajiye mushi a faranti ya ci wani kuma ya kulle ya dawo da shi gida wani kuma za ga yaro sun fi bashi minti da ɗan kuɗi haka da sauransu sai da yanayin kuɗin za ga yanayin ka da hankalinka mm. yanayin kiman da za a baka mm. kasantuwan kai kasan birni kasan ƙauye eh. wato yawon sallah ana yi ne iya mutanen da aka sani gidajen da aka sani ake da hudda da su da alaka ko kuma dai ko haduwan bariki za a iya zuwa musu yawon sallah wannan na haduwan bariki shi ma ana zuwa musu sallah musamman wanda suke makwabta guda mm. haka da sauransu ana zuwa musu sannan ma rayuwan kauye za ga wani shi yawon sallan shi ne ya fita da bindiga misali mm. kaman wasa tsakanin gidan malamai da gidan maharba to wata da ya aka yi za ga wani shi ma harbin zai tafi gidan malami ne to bari mu amsa waya kafin mu je eh. gidan malaman mu ji wa yake kan layi alo ina jin ka barkan ka da sallah ok a barkan da sallah alhamdulillah lafiya lau alhamdulillah da fatan kayi sallah lafiya sauran lafiya lauya jama'a ya sauran yan uwa. Alhamdulillah daga wace ƙasa malami yake kira? Lagos Nigeria. To masha Allah Lagos dai mun sani kullum akwai ruwa marka-marka ya aka idi jiya. Allah lafiya lauya. to alhamdulillahi ya yi sallah yi kyau sosai to malam kasantuwar ita ma dai Legas ta hada da al'ummu kala daban-daban yan uwa Yorubawa da dai sauran mutane da dama a yaya ake gudanar da al'adun sallah a birnin ko don alhamdulillahi don alhamdulillahi to alhamdulillahi kowane kabila yana nasa al'adu na'am Eh. ya yi kyau ya yi kyau sosai to dangane da yawon sallah da muke kan magana yanzu shin a birnin ikko kasancewan yana cikin manyan birane na afirka yara sukan je yawon sallah gidajen eh. yan uwa da ziyara ko kuma sai dai a ji a mizinan park ko kuma me take island tinkan island ko da sauransu suna zuwa ana zuwa yawon sallah a haka san arewa aka zuwa gidan yan uwa ziyara yanzu ko ina buhu zan iya tashi in ji hausa layi ko kuma ina da kawo a afafa in tafi mai yawon sallah ana gudanar da wannan abubuwa kenan duk ko ina za ka iya zuwa ba problem ba wani matsala to alhamdulillahi al'amari ya yi kyau sosai eh. al'amari ya yi kyau eh. sosai ya yi kyau sosai godiya muke eh. godiya muke insha Allah sai wani lokacin Allah ya damu da kai cikin wani shirin ya yi kyau amin amin amin amin ku ci da kasancewa da Africa TV to malam Alhassan kana kan faɗa min cewa ah, yara sukan je bikin ah, yawon sallah gidan yan uwa da ma da ma kawai zaman gari ya haɗa su sai ka shigo min da cewa ai akan samu ma mahalba da ke akwai wasa tsakaninsu da malamai a tafi wani kalan yawon sallah to yawon sallan maharba da malamai yake shi kuma shi yawon sallan maharba da malamai yadda suke shi ne shi maharbi zai dora a shashin shi irin ta bindigan toka mm. da sauransu da dalma da sauransu mm. sai ya tafi gidan malami na'am shi burin wannan maharbin mm. ya harbi a gidan shi mhm. kuma malami yana ga cewa ba ba zai yi harbi ba da sauransu kamar tsorata mutane ne an saba shari'a da sauransu kuma shi kokarin shiga gidan da sauransu dai ya firgita mutane shi burin shi a bashi yawon sallan shi sai ya koma sai ya koma ba wai Allah ɗaya gari bambam to bari mu je ga nan ba abin nan a bashi yawon sallan shi kawai ta mm. hanyar ya firgita mutane to ba in aka bashi yawon sallah ba zai halba ba ba zai halba ba malam Muhammadu ba akwai wata al'ada da take kama da wannan cikin rabin minti da mun kusan naɗa tabar mashirin al'adun da ake masallan yanzu magidaci yake ba uwar gida 'yan canji in ba ta da 'yan canji haka mm. ta canza haka mm. saboda yara wanda suke zauwa sai a ba su barka da sallah shi kuma yaro idan aka bashi barka da sallah abin da yake so zai ga bindiga na wasa ko kuma akwai abin ake ce ma fetal mm. wanda za a buga kunna ma sai ya tashi sannan kuma dangance da ƙauye akwai wasu al'ada da suke masalan eh, akwai abin ake ce ma masalan towargi na'am za a yin toye wai a ta can a hita daji mata da samari aiwa sallan nan za a dama wani wuri ne sananne masalan wani gindin ice haka mm. za a zo a ci tuwo in an oshi a shashafa ma wannan ya tuwo da sarwansu wannan misali yana ɗaya daga cikin al'adun da ake misali lokacin sallah mm. wanda ake to mala muhammadu duk da taburma shirin zata ta naɗe ni ko barin tuna mana da wata al'ada da na gani ko in ce da muka yi muna yara hmm. wato kasancewa a kowanne za ka rika wuce su a hanya kana yawan sallah baka san su ba hmm. muke da wata al'ada ta barkan ku da sallah malamai an yi sallah lafiya malamai alamai mai ta mana malamai alasa baɗi ma haka malamai wannan akan yi ta ne akan layi ga mutanen da baka san su ba in ka shiga cikin gidan da ka sani kawai salamu alaikum ko kuma gidan da baka sani ba ba ku da alaka da su in ka ga kayi ne shiga yawan sallah to zaka musu barkan ku da sallah malamai dan baka san sunayen su ba kasa hausa kuma duk wanda ba san sunan shi ba malam ne da wannan barkan ku da sallah malamai an yi sallah lafiya malamai alamai mai ta mana shirin namu na idi a garuruwanku ya zo karshe. da fatan za ku tare mu a wani idi na gaba in Allah ya samu na cikin masu lai don mu kawo muku yadda ake yin idi a kasashen Hausa a madadin bakin nawa da na gabatar da shiri da su Muhammad Ma'azu da kuma Alhassan Hassan yarda ne Umar Alhaji Yusuf da na shirya na gabatar nake cewa ku kasance lafiya sai wani lokaci idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu you Allah for this blessed day. It's a time of happiness, a time of joy. Thank you Allah for this blessed day. عيد سعيد يوم فرحان يوم جميل